Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i ina muhawarar Studio Kalangu na Hilin Mata. Hilin Mata shirin ne da ke tattaunawa kan batutuwan shahara yau mata wanda suka hada da ilimi da horo da tarbiyya da kiwon lahiya da sauransu. A takaice dukkan batutuwa da suka shahara yau mata ta yau da kullum. Shirin na yau zai mai da hankali kan watan Oktoba da aka ma lakanin Oktoba Rose. Wata ne da ake tuni da kuma rigakafin cutar daji ta mama da na mahaifa. Maudu'in zai taɓo batun rigakafi da gwajin cutar ta daji cikin wani ci gaba ne aka samu. A ƙasar Afirka, cutar daji ta mama da ta mahaifa ta kwashe sama da kishi 50 cikin 100 na cututtukan dajin da ke damun ɗiya mata. a cikin kasashe na afirka da dama kishi 60 cikin 100 da kishi 70 cikin 100 na mata ne aka ma gwajin cutar kuma aka gano cewar cutar ta yi nisa a cikin jikinsu sannan kuma mace ɗaya cikin biyu kaɗai za ta iya ci gaba da rayuwa shekaru biyar masu zuwa bayan an mata gwaji kuma an gano tana ɗauke da cutar ta dajin na mama a ƙasar Nijar, a cewar ministan lahiya kolonel major garba hakimi a lokacin da ya yi wata fitowa albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da cutar ta daji 30 ga watan satumba 2024 kowace shekara ana rajistan sabbin 'yan malatin cutar daji sama da dubu tara a cikinsu cutar daji ta mama ita ta hi tsanani ita ce a sahun gaba inda ta shahi a jimilce mata dubu biyu a game da kokarin da magabata suke yi don yaƙi da wannan cutar shugaban majalisar ceton ƙasa cnsp ya halarci bikin karɓar wata na'ura ta ɗaukan ɗawainiyar wannan cutar a cibiyar da ke kula da masu cutar ta daji da ke a nan birnin yamai domin sanin takamaimai ina aka kwana ko kuma a wani mataki ne ake a game da ɗaukar nauyi da ɗauniyar wannan cutar a ƙasar Nijar. Yasa muka tsara wannan muhawar inda muka gayyato muku da ƙwararren likita a bangaren cutar da daji Dr. E.D. Shefu Alfazazi, oncolog radiotherapist wanda yake a nan cibiyar da ke kula da ke yaƙi da cutar ta daji a ƙasar Nijar. da kuma ungozuma uwar lawal ita wadda take a nan likita rekazima bakin mun gode duka goran gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabi To madalla za mu so mu shirin da ku Dr. Idi Shefu Alfazazi, oncolog radiotherapist kwararre a fannin cutar daji. Muna so mu ji kaman mi ake nihi mata kamaimai da ita kanta cutar ta daji musamman mata mama. To, eh, madam hawa usman ina miki godiya da wannan alfarma da ke bamu na musanar da jama'a eh, menene ciwon eh, daji na mama ko mhm. eh, akasari ciwon daji na mama ciwo ne da yake kama nonon mata kuma shekarunsu akasari wanda suka ba sattin baya zuwa saba'in mhm. su ne yake shaha yanzu abin da aka gani ciwon na yana kama mata matasa wanda ba su kai ba shekara 60 zuwa kimanin shekara talatin. Mhm. yana iya kama su to kuma akasari ciwon mama in ya zo ga mace wadda shekarunta ba su yawa ba shine mai matsala mhm. eh, shine ke haddasa yana da matsala kwarai ciwon mama ya kama mace wadda bata wuce ba shekara talatin. Mhm. kenan yanzu an kai matakin da ake samun su har ga masu kasar shekaru talatin ana samun su kasa da shekara talatin ana samun masu shekara talatin to shi kasari wannan ya yi matsala mm-hmm. ya yi matsala don eh, shi ciwon nan nan da na yana iya kashe mace mm-hmm. eh. to yanzu kaman ana iya samun a misalce kamar wani kesi da za a yi a ce kaman a wannan lokacin ana samun mata kamar da suka kai adadi kaza mm. wanda suke da shi wannan cutar ta mama wanda bai kamata a ce sun wanda ya yi kasa da shekarunsu kama ana iya kwatanta nan burkin mata waɗanda suke da wannan matsalar akasari bai huce cikin kashi ɗari bai wuce kashi biyar ko goma zuwa biyar zuwa goma mm-hmm. wanda suke da ciwon nan wanda shekarunsu ba su kai wurin da ake cewa suna iya kama da ita ba eh, to mun sake dawowa kanku wato dr idi shefu alfazazi eh mun je mun kuma bangaren ke cewa da madam lawali eta ke ingozoma ce kina a nan cse harika zama shin kina iya mana bayani kama a game da ita wannan cutar a bangaren likitar taku a wani mataki kuke wajen kula ko kuma in ce yaƙi ko wayar mata kai kan wannan cutar ta daji To ina muku godiya da kun kai halartar mu a wanga ranar yau. To mu a ɓangaren mu abin da muke iya yi kin san cutar mama duk abin da ke gaba shi a rigakahi. Mhm. Mu wurin mu rigakahi ne aikin mu. Kamar duk mace da ta zo kinan ya kamata a binciki nannuwanta. Mhm. A yi mata wayayen kai busa tadiba diba don saboda ta gani duk shi wani kululu cikin nono duka ya kamata a sani tun da wuri mhm. don saboda a yi rigakahi a ɗau matakai tun da wuri mhm. a samu magani da wuri ya yi a yi wahala mhm. to mu wurinmu a nan likitanmu fanninmu shine kamar wannan da muka ce rigakahi aikinmu kenan prevention mu detecte da abin da yake game da cutan sankaran mama he mu tura da ya kamata wa'anda za su yi aikin da ya kamata to kenan muna waya bisa in mata suka zo awon ciki ne in ma maganin hutu aka zo ɗauka duka a cikin takarruma ma akwai inda sai ka yi bincike nono mhm. kin gani a waye ma mata kai ba don wani abu kuma a koya mata ita da kanta zuwa zuwa ya ne zaki ki sani in akwai gululu don saboda wannan wayan kai mata da sun gani dan wani abu da gudu sun zo mhm, ko mhm. sun ji nonon ya fara dau haushi yana ciwo ne mhm. sai ki ga mace ta zo da gudu to don saboda gami da wannan wayan kai ne don saboda ai rigakafi hi kenan yanzu ku ko ba lokacin wannan watan ba da aka keɓe na musamman dan ita yaƙi da wannan cutar ko ba cikin shi ba kuna ma mata wayar da kai kan cutar ta kansa na mama mu ya zama dole ne mhm. kenan duk macen da ka gani tu contact ya kamata ka yi wannan detection na prevention ke mhm. kenan mu aiki ne na yau da kullum shi kuma wannan ranar da ake hidda da a taɓo lungu-lungu ne sassa da akwai wanda ba su zuwa gidan likita mhm. akwai wanda sai sun ɗau lokaci tana yiwa abun yana nan suna tare da shi kenan wannan abun zai sa a taɓo su kenan abun da ya sa ake wannan ranakun don saboda a taɓo mutane da yawa shi yasa ne duk aikin da ake yi kuma a ƙara bisan shi a taɓo mutane da duk wani lungu-lungu da ba a samu ba ma a samu a samu mutane mhm. eh. to ku a nan bangaren naku likita ta rika zama baya ga wanda kuke yi wayar da kan kahin watan yanzu da yake ana cikin lokacin takamaimai mine ne kuke ma matan ya ne kuke ta yadda tsarin na rigakafin to yanda dai kaman in an hiddo rana ne kaman kusa ana ɗaukan kaman likita guda mhm. a ce kamar rana kaza haka ga likita za mu zo ai kamfani de mas mhm. muna iya mu je mu yi a sa ayye kuwa cikin anguwa kenan ana so don mai so ya zo ya ga lahiyar shiga shi na ana nan ga bincike saman kan sankaran mama mhm. kenan mata he su zo da yawa mhm. duk da shi ma akwai abin da ake ce ma role mun san me ake ce da eh, Hausa mata wanda suke bi gida gida su ma suna na suna kai sakonni su ma mhm. anguwa anguwa lungu lungu ne lokaci zuwa lokaci ana wayar da ma mata kai don mhm. saboda gami da bincike da lahiyan jikinsu mhm. a game da wannan na sankaran mama mhm. to yanzu ana iya ce muna kuna iya ce muna kamar yanzu kun samu wani canji idan aka diba tun ba yau bane aka fara wannan ranakun ba bane aka fara wannan aikin na waye mama ta kai kan wannan cutar dashi shin ana iya cewa kun samu wani ci gaba ko kuma a wani mataki ne ake to kin san kamar yanzu haka mm. ba mu iya ba da mu a wurin mu haka statistic mu ce <laughs> gashi nan daga na an wara nan paske mu yanzu abin da muke yi in mun ka detecte akwai nodil mhm. muna akwai kululu muna bada ne kai ecography mu gani inda gaske kululun ne mhm. in mun gani muna maka takarra ne ka te inda hada kwai gynecologogi mhm. kenan su ne can za su diba su ga likitotin duk abin da za a yi a can ma ya kamata a yi a'a in eh, ya kamata a tura wani su doktor ne mhm. nan ga duka kenan abun tsari tsari ne mhm, mhm. Eh, daki daki ne kuke tare abu yawwara haka ne muke tahiya aiki to mun gode sosai eta mun sake dawa kanki eh doktor eh, idi shefu ku muna so mu ji kaman a naku bangaren wani irin dubarori ne ake bi don ya zamanto cewa an yi wannan gwajin na wannan cutar kuma an samu dai an cin da ake so eto eh, eh, kin san eh, gwajin mu da yake wajejen mu wuri ne da ake tura wanda suke dauke da ciwon mm, dajin mama mhm. a musu magani mhm. wanda ya kamata kenan yawanci akwai abokan na aiki wanda suke santar santimiyar amfan ko cikin cse mhm. ko wani hospital district ko wani hospital national su ne in suka gansu suka kawo musu wannan matsalar mhm. akasari suna turo sojejen mu mhm, mhm. eh, in suka turo sojejen mu kuma abin da ya kamata mu yi in har an tabbatar da shi ne sai mu ci gaba da aiki in kuma ba a tabbatar da shi ne sai mu sake gwajin eh, sai mu tambayi abin da ake ce ma ecography mammography in aka ecography mammography yawanci in kawai eco mammography ta kawo cikas muna iya tambayar erm na nono aka shi ma wani gwaji ne na daban shi ma daban aka erm in ya tabbata nan an san da akwai matsala nan ana iya tura ta sai a ɗebo wurin mhm. sai a je a auna akwai abin da ake ce ma'ana pat don likita ne kwararre wanda yake diba gani wannan akwai cutar ko babu mhm. in akwai cutar kuma sai a iko mana ce a wannan tabbat cuta ce a ciwon mama ko ko ce wannan ba cuta ba ce kenan ta ciwon mama ne sai mu ga menene kamata yi akwai abin da ake cewa reunion de concertation pluridisciplinaire ko likitoci ne ƙwararru da suke gamuwa in suka gamu su ne suke cato ga abin da ya kamata a fara yi in aikin tiyata ne za a yi sai a tiyata da hari in kuma shimiyo ne za a yi da hari sai a ce ga sana za a yi shimiyo da hari Hakanan nan ne muke aikin namu in kuma daga baya sai mu yi abin da ake ce ma radiotherapy mm-hmm. mm, to yanzu kama muna iya sani a nan bangaren ita cibiyar taku kuna kama ana iya samun mata kamar nawa da ake kawo muku ko da a ce a cikin sati ne ko kuma a cikin wata ne wanda suke da ita wannan matsala ta cutar ta daji to kin san kawo wajejen mu eh, likitoci kwararri masu aikin nan eh, akwai abin da ake ce ma chirurgien mhm. oncolog akwai abin da ake ce ma oncolog medical akwai abin da ake ce ma oncolog radiotherapist kowa yana consulte wajen shi kowanne da nashi bangare inda yake aiki mhm. kenan tare ne ake aiki ka wasu in suka samu nasu suka iya shimiyo sai su turo mana wajenmu shi shirjin ya samu ya yi aikin tiyata sai turo wajenmu ko mu tura musu wancan haka ne ake aiki kenan akasari akwai service da yake aikin ƙididdiga mai ake cewa na statistic uhm, uhm, uhm, eh, eh, su ne suke iya cewa yau a shekara ga abin da muka samu ko a wata shida ga abin da muka samu hakanan ne ake yi eh, ba zancen rana ba ne ko sati a ake a shekara ga abin da muka samu masu ɗauke da ciwon mama ga su kaza ne a kama magani ga wanda suka huta ga wanda Allah ya amshi ransu gani haka ne ake tahiya eh, to yanzu doktor kaman aka ɗauki aka akasarin wanda yake da ita wannan cutar ta daji wanda kun tantance lalle ita ce ke gare shi kamar ana iya cewa daga wani lokaci zuwa lokaci tsawon wani lokaci ne cutar zata samu zata ɗauka a jikin shi na hama da ita har ta kai lokacin da kuka mishi magani kuma har ya samu ya samu sauki eh to kin san ya danganta da irin ciwon mama da yake dauke da shi mm. kuma ya danganta da a wani lokaci ne ya zo akasari da yake na wurin mutane suna dan jinkirta kakin su zo likita mm-hmm. akasari lokacin da ake ganin su ga ciwon yana ya dan ya shige su kwarai mm. to kun san kuma ciwon mama in shiga kwarai don maganin dole sai an sai an yi wajen wata ana iya wata shidda ma ana masa shimiyo ko hiya mm. da haka nan kun gane har ciwon samu ya sanyi ya sabka a so sai a musu tiyata a aka yi tiyata kuma daga baya sai a tura su a musu abin da ake cewa radiotherapy mm. kuma akwai mahallo bayan radiotherapy akwai wanda suna iya shekara biyar suna shan abin da ake ce ma hormonotherapy mm, kwayoyin magunguna da ake to madalla mun sake dawa kan ku doctor kahin mu ci gaba ina ganin cewa amina sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka ɗauko dangance da ita wannan cuta ta daji ta mama To gaskiya mata na kwanne har yanzu kansu bai waye ba su rinka tahiya ana auna musu maman su likita saboda suna tsoron su tahi a auna a gani suna da cutan sankaran mama hankalin su yana iya tashi kuma wannan shine abu wanda ake so mata su rinka tahiya ana auna musu maman nasu su gani in akwai ko babu kinan tun yana karami a sani dan a samu matakan da za a doka tun da wuri ba sai abin yayi girma ba har ya kai inda za a iya cewa a hidda shi ko kuma a fara hidda karo in abun ya kai ga karo ana hidda shi wani lokaci yana yin wuya ne har a kai dole sai an kai matakin da za a iya hidda maman guda kuma shine babban matsala saboda wasu sai in sun aihu sun fara ciwo nono nan ne in aka tahi za a iya diba a gani a ce ai suna da sankaran maman nan kenan kuma lokacin abun har ya huce ya huce ya kai matakin da dole ko sai an hudda karo ko kuma sai an hudda nono wasu kuma ana iya hidda musu karon kuma dole sai an komo an hidda maman nan kuma babban matsala ba ma likitan da za a iya tunkara kai tsaye tsaye eh, a tahi wurin shi a nan kwanni mm. wanda zai iya shi ne gashi na likitan ne na sankaran mama mm. sai an tahi tawa ko kuma wasu nan da muke makwabtan Nigeria sai an shiga cikin Nigeria a gani akwai wata wadda na sani wannan cutar na sankaran mama ya kama ta tun yana wannan kadan kadan ana ta hidda karon yanzu har ya kai an ce sai an hudda mata nonon gaba daya kaga wannan duka rashin wayewa a tahi adiba a ga ana da sankaran maman ko babu ana tsoro duka wannan gaskiya matan mu na kwanni suna jinkiri sosai saboda kansu bai waye ba saboda mu zaka ga mace ba ta san ita tana dauke da wannan cuta ba sai lokacin da ta zo likita wajen aihuwa sai ka ga likitoci sun nuna wa tana da wata matsala ta ciwon nono sai kuma ko maman tana ciwo ne za ta gane cewa tana dauke da shi yasa ka ga gaskiya cikin wanga wata ne kawai ake magana irin wanga cuta sankaran mama irin wanga ciwon da ya huce wanga wata sai ka ga shikenan an manta kenan kaga ko ya huce bai kamata a manta su mata su su zan zuwa likita a binciki miye matsalarsu a takaice suna da karamcin waya kai saboda ba su iya gane cewa suna ɗauke da wannan cuta amma ba su iya zuwa su zo likita sai abin ya ci su ya ci su ya kai inda ya kai sai kaga lokacin za a ɗauko a ce ayo da ya kama suna son karan mama sai dai a yanke nono matan mu na nan kwanni kansu bai waye ba biskan cutar sankaran mama ba su san menene alamomin ta ba a jikinsu kuma ba su iya su gane suna da ita sai in maman na ciwo sai su gane gaskiya ba mu da likita tsayayye ne mai maganin wannan cutar dole sai mace ta taitawa ta yi control a gane abin da yake tare da ita kuma ya kamata ba sai wa cikin wannan wata ba kowane hota ya kamata mace ta rika tahiya tana kontrolan ta biskan harkar cutar ma kuma likitoci su rika dora bayi ma mata kai a kowane lokaci da wannan cuta saboda wasu mata su dai ta hina suke da cuta wasu ma na tsoron ma su asibiti da sunan ma a san ciwon da ke tare da su To da mun saurari dai ra'ayoyin jama'a musamman ma a wato gundumar kwanne da ke jihar Tawar. Uwar gida Eta kin shi abubuwan da mutane suka bayyana. Shin ko kina da ƙari bisa kan ra'ayoyin da suka bamu? To bisa kan abin da suka yi magana yanzu dai abin da za mu iya hudi dai ƙara wayan kai kamar ifoke mata su gane kenan ba he ka zo likita ba ma gwaji a gida ma a waye musu kai ta yadda za su yi ta diba nonon su da mm. kansu ga in akwai kululu akwai wa'ansu kuma kamar yadda macen ta hudi ne kamar sai a ce ba cutan da ya shahi likita ba ne sai a barka sai a barka sai ya rube mun ga da yawa irin haka nan nonon yana ciwo da kwai likitoti a gari ba su zuwa sai nono ya rube ya kai stad inda in ka zo ha tsutsa na hitowa ciki a ɗauko a zo likita abu ya cinye kenan tun da wuri ya kamata ka tahi adiba da kaga wani abu a jikinka canji wanda bai kamata ba ka tahi a gwada maka adiba a gani in ma bincike ne ba, wannan likita ba ne ƙwararre ya iya tura ka gaba inda za ka je a yi bincike in ma radiyo ne yadda doktor ya faɗi in ma preleve za a yi tun da yanzu in ƙari ne ana iya ɗiban shi a diba a gani in cuta ce kin ga sai a san yadda da yake da menene kenan yanzu kayan aiki masha Allah a daidai gwalgwado akwai kenan mutane su ne har yanzu muna rike da abun ga sai ka gani mutum ya ce wanga bai shahi sirtu cutan daji ta ake ma kalka bari likita su taba zai zai gaba ɗaya bai yawar kya, mutane da yawa haka ne a cikin kansu kenan ya kamata abin da yasa ake yi kamfani da masking yanzu ana profite mm-hmm. don saboda wayan kai ta taba mutane da yawa mm. shi yasa ake shi paske in a likita kaɗai ake wani an kai mishi anan inda ka waɗi zai aje zancen ko ko dai in ya je ya rike dan kanshi kawai wanda an ka gaya mishi ma ba ya yi aiki da shi ba kenan ba ya gaya ma wani ba amma kaga an kai wannan yana taɓa mutum da yawa kenan shi yasa ne wannan kamfan ana ɗauka wani wata a ce kinga october rose ya taɓa mutane diya mm-hmm. to kenan irin wannan ne a likita kenan mu ma a yanda muke a lungu-lungu duka a yi waye ya kai don saboda shi cutar mama komi kai kamar rigakahin shi ya yi cutar ta samu a san da wuri kuma a gan shi da wuri a ɗauki matakai ya hi sai abu ya cinye ya yi gaba kai ka wahala gidan likita ka jima a ciki mhm. kin ga akwai matsaloli da ya a tattare da shi mhm. mm. to yanzu kamar kin ba mu dan misali kin ce wani lokaci sai mama ya kai ya rube ya yi tsutsa sannan matan suke zuwa kun taba haduwa da irin wannan misalin insha Allah tun da na mhm. zamna a maternity central na taba gani wata mace a cikin garin ya kin ga take ta yi ciwon nono sai da nuno yana tsutsa ta zo ta gidan likita a kawo ta nan ta central aka ba ta gado ana wanke nuno haka ana hidda a cikin garin ya mai a bar mazance wani kwanni da wane ne to cikin garin ya mai ana haka ballantana a wani sassan nijar kenan ya kamata mata a je da wuri example irin wayannan diya gare mutane suna ragaita da cuta ne Mm-hmm. sai ya cinye a zo a ce likita likita kuma abu tun da wuri ya yi samun kanshi da ka bari sai ya yi nisa mm-hmm. ka gani cutar nan in ya yi nisa kai ka wahala shi ma ya wahala to mun gode ita eh dr eh, idi shefu mun saurari ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya kan ita wannan cuta ta kansa na wato na mama mi za ku kara mana akan abin da suka ce mutanen nan eh to eh, gaskiya abin da suka waɗi eh, suna da gaskiya fuskar ra'ayinsu ne mhm. shi kasan kowa yana aiki da yanayin da irin hazakar da Allah ya ba shi mhm. shi a zaman ƙauye yake kenan bakin ra'ayin shi ne da ya sani amma dai abin da madam ita ta hudi haka nan ne ka akasari mata ya kamata su binciki kansu a duk lokacin da suka ji wani kolulu ko mamasi na ciwo ko yana zub da jini eh, ko kadai sun ga wata matsala da ba su sani ba mhm. sai su ruga su zo likita kawai akasari an aka tunkara abin tun da farko to an samun nasara mhm, mhm. amma dai abin aka bari in yayi gaba ya shiga cikin sassan jiki to ta ya da shi akwai matsala <laughs> kamar yanzu misalin gada ita ta ba mu ta ce wata mata abu har kai mama har ya yi ciwo sosai ya ci haya kai yana fitar da tsutsa sannan ne aka zabura aka zo likita irin wannan in ta zo gare ku ya ne kuke da su irin wa'annan yan malatin to a kin ga irin wannan akwai ma shahilci cikin wannan mm-hmm. dan adam bai kamata ba a ce cuta ta kama sassan jikin shi suna wari suna eh, zubewa ba a kawo shi ba likita mm-hmm, mm-hmm. to akasari irin wannan in suka zo wanke shi ake a wanke shi a sa sinadarai na antibiotic da maganin ciwo eh, kuma akwai abin da ake cewa shirji de propriété wannan sai shi nicolog ko shirjin su ne suke yin shi mm-hmm. eh, sai kawai a samu misali a hidda shi wurin ya samu eh, ya yi tsafta shi ne ake mm. cewa shirji de propriété mm. sai an mata shi hankalinta ya kwanta kuma daga baya sai a ga abin da ya kamata in miyan za a mata bayan shi miyan kuma sai a ga abin da za a iya mata mhm. eh. yanzu a cikin hira da mutane muka yi da su ra'ayin da suka bada duya sun mm. kuka da cewa babu kwararren likita a wannan fannin a wasu yankuna na kasanmu kamar nan wurin doktor wani irin ƙari za kuma na bisa wannan karamcin da ire-iren ku suka yi a cikin kasa. Eh to kin san kawai shi dama abin yanayin tafiya da yanayin tahiya na administration eh, kawo suna aiki da kukan jama'a mhm. yanzu kawo fannin de da lasante akwai abin da ake cewa paa program annual d'activité mhm, kamar wani tsari na shidolin ayyukan da za a yi a shekara to kenan yanzu suna aiki da kukan jama'a yanzu aka ce to likita kaza likita kaza akwai karamcin likitoci kaza na fanni kaza kaza mhm. to shine ake ce ma programmation sai su yi programme sai su ce to fanni kaza fanni kaza muna son likita goma fanni kaza fanni muna son likita biyar za mu tura su karatu mhm. eh, to mu ma haka nan ne aka yi aka tura mu karatu kun gane mhm. to da haka nan ne ake tahiya mhm. eh, shi dama in dambu yawa bai jin mai eh, sai kaɗan kaɗan insha Allah wannan santar na fara ne aka fara to akwai kuma niyyar da za a yi wasu santar a cikin sauran jiha insha Allah to yanzu doktor kaman shi wannan cuta kuna ba da shawara ko da shi kuna kira cewa a yi gwajin ta tun da wuri mm. shi wannan gwajin da ake yi tun da wuri tun kahin ta kai mm. matsayin inda ta kai wani wuri da zata ba da wahala wani irin tasiri ne yake da yawwa wannan kin magana ce wannan mai ma'ana kawo ana so a aika rigakahi hausa suka ce rigakahi ya yi magani mm-hmm. kenan abu ciwon daji dai da aka sani na ko'ina ko na mama ne ko na ne akwai abin da ake cewa stad kenan eh, gida hudu ne akwai na harko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu kuma cikin na hudun ma ko na uku kama akwai gidaje cikin shi kenan wanda aka ce yana gida na hari stad a eh, maganin shi bai da wahala ko stad 2 kun gane da ya zo aka hidda wurin aka yi magani shi kenan na gamu da wata mace lokacin da muna horo a ƙasar maroko mhm. ɗanta shekara shi 22 muka gamu da ita shi ɗan an kawo shi yana ciwon daji cata mhm. mun kakin ta yaran nan ta ciwon mama an mata magani hiyar da shekara 22 tana raye mhm. to kin gani saboda ta je da wuri ta je tun da wuri ba amma dai akasari in ya zo stad da tura ko kat kin ga akwai matsala kuma abin da za ka gane kawo shi ciwon mama abin da aka gane ko kayan magani inda ya kamata ana samu wajen kashi goma sha biyar ko kashi talatin da za ki sun dawo kuma ciwon ya tafi ya shiga ko ƙasa ko wata hanta ko wani eh, sihe ko ko ya shiga kwalluwa kamar bayan an musu magani inda da gan shi eh. kuma sai ɓarayi wani waje yawwa saboda su ma ka Eh, ciwon da yake ganin shi akwai abin da ake ce mai cellul cancerous kawai sinadaran da suke sa ciwon su ma suna da hazakar da suna a kewaye maganin da ake musu eh ma su ma suna sake canji kawai suna sake salo suna sake salo kenan ka nan maganin sai su kewaye shi to kenan yanzu wanda ya zo da wannan cuta aka mishi magani ya tai kaman wani irin tsari ya kamata ya bi don kale zamanto cewa su wannan kwayoyin halitta kuma sun bulla sun sake kama mishi wani bangare to kin ga yanzu kawai an karin mutum magani aka tabbata da ya'i da maganin shi ya yi shirurgi ya yi chemotherapy ya yi radiotherapy ya kara maganin shi mhm. to akwai akwai abin da ake ce ma cv ko shekara ta fari muna gayyata shi duk wata zuwa uku ya zo a gane shi mm, ko wata uku ya zo a wata uku eh, ya zo a gane shi in ya zo za a gane shi shekara ta fari mm-hmm. shekara ta biyu ana ce mushi duk wata shida ya zan zuwa shekara ta uku ana ce mushi yawanci ya zo so ɗaya a shekara mm-hmm. in ya huce shekara ta hudu kun gani ko so guda ne ake ganin shi a shekara shi an san da ciwon nashi an samu kanshi mm-hmm. Eh. kenan ana bin shi daki-daki ana binciken sauran kwayoyin halittar gasu bulla wani waje a cikin jikin ana abin da ake ce ma radio ana ecography abdominal wani lokaci ya kamata ma har scanner a yi mhm. ko erm mhm. don dai a yi bin shi sau da kafa mhm, a ga in cutar in akwai ta ko babu ita ko kuma in ba ta ba nuri. to shi duka jimlar wannan magunguna da za a yi ma wanda ake da kewa ma da wannan larura mm. shin biya ake ko ko haka dai ake shi kyauta to e, kawo shi ba eh, abin da za ku gane akwai eh, ciwon da ake ce ma le cancer gynecologique mm-hmm. Eh, ko ciwon mama cutar daji wadda ta shahi yau shi wannan gwamnati ne dauki nauyin yi ma mutane mm. magani kyauta eh, amma ban da shi sauran amma dai ban da shi sauran ciwon daji wanda yake taba kamar misali na mama haka ko na kwalluwa mm-hmm. ko wani na me ake na eh, sauran da wanda ba dai ciwon mhm. mama bane ko ma'aiwa mhm. akasari mutane ke suna biya mm. Mm. amma dai muna son gurin tana biya ko a manya suka shi kukan jama'a su dan kalle su da idan rahama mm-hmm. eh, tunda abu ne wanda yake yana da tsada ko ma eh, ah, yana da tsada yana da tsada abin nan sai ko ko ma'aikacin gwamnati an ka ce makan shi magani akwai nauyi mm. tunda nauyin da ke da kwai gashi ƙarfi ya fara ragiya kuma aikin da ka saba yi ma baka yin shi kenan dole sai an samu tallahi akasari wani wuri mutane suna da abin da ake cewa system da asiransu gane su kawo sai asiransu ta ce ta ɗauki kashi eh, tamanin ko kashi ma ɗari cikin maganin kai ka biya kaɗan to akasari nan wurin mutane ma'aikatan da ke da kwai kaɗan ne ba kowa ke da asiransu to kun gani kenan ya kamata a san hanyar da za a bi a sa stem da asiran ko kuma a samu da zo shi su kawo mutane tallahi bisa don su eh, samu ragowar samu ragowar magani mm, mm, mm, to madalla to mun gode sosai doktor ina ganin kahin mu ci gaba sai mu saurari tarihin doktor ramatullahi sisi job ita ce shugabar asibiti mai zaman kanshi na afuwa wadda ta taka rawar gani a game da yekuwar wayar da kai da ake yi inda ake wayar da kan mata kan su je su yi gwajin wannan cuta ta mama. 'yar shekaru hamsin da 58 Dr. Ramtullahi Diop Sise, kuma daraktan asibitin biya da ake cema klinik afuwa. Ma'aifiyar 'ya'ya hudu kuma kaka ce mai jikoki biyar. Bayan da cutar sankaran mama ya kama ta, Dr. Ramtullahi na ɗaya daga cikin matan da suka jajirce wajen yaƙi da cutar kansa a Nijar. Ta muna bayani kan jajircewarta. Eh, la lutte contre le cancer ou contre toute pathologie, c'est vraiment Yaƙi da cutar kansa ko yaƙi da duk wata cuta shine ƙarfinmu mu likitoci. Kan kowace cuta mun samu horo, an wayar mana da kai don yaƙi su kan cutar kansa ni, ni da kaina yaƙi ne da nake son na koyarwa mutane kuma kowa ya ci ribarsa. A shekarar 2019 cutar kansa ta kama ni, na ce sa'ar samun duk wani magani da wuri. kuma kafin wannan na ci sa'ar samun horo a ka wanda ya sa na gano shi da wuri idan ina nan a gaban ku yau don saboda an yi saurin gano cutar kansar ta wuce kenan na san yadda gwaji da yunkuri ke ceton rai ba sai likitoci kadai ba ya kamata su san hakan kuma nauyi ne da ya rataya a kanmu mu wayar da kan al'umma kan gwajin gaugawa tunda kamar yadda na ce muku duk cutar kansar da aka yi saurin ganowa cutar kansa ce wadda za a iya waraka da ita October Rose ko ko November Blue watanni ne da aka sadaukar don rigakafi bayanai da wayar da kan jama'a wanda ke da nufin haɓaka gwajin sankaran mama da kawo tallafi ga mutanen da cutar kansa ta shafa. Wannan shekarar farfagandi ne aka yi na musamman, in ji Dr. Ramatullahi Diop Sisi. Cette année, on a une campagne particulière. Ce n'est pas Coptor Rose, Kamfan bana kamfa wanda ya bambanta da na kowace shekara ba October Rose kadai ba ne, an hada shi ne da shi da November Blue tunda a kansar mama mata sun fara gano ta, amma kansar mazakunta maza ba su da masaniya a kanta, shi yasa muka hada watannin nan biyu ya zama wata biyu dalilai biyu buri guda don maza su san da mahimmancin wannan gwajin. A wannan kamfan october rose november blue mun yi aniyar yi wa mutane dubu biyu gwaji amma a ashirin ga watan oktoba tuni har mun yi wa mutane dubu da ɗari shida gwaji mun yi murna da hakan sosai na cewa saƙo ya kai kunne wannan kuma don akwai kafofi kamar su studio kalangu da suke yada abubuwan waye kai ga jama'a wanda wata dama ce gare ni na na miƙa godiyata ga dukkanin kafofin yada labarai musamman ma ga studio Kalango. mutane dubu da ɗari shida nan da nake ce muku mata ne maza dai kai a kai suke zuwa wanda yasa nake miƙa kirana ga maza musamman ma ga 'yan shekaru arba'in da biyar su yi ƙoƙarin zuwa cin gajiyar wannan kamfen kuma ina kira ga al'umma cewa gwajin nan zai kai ga talatin ga watan nuwamba kenar kar mata su ce tunda oktobar ya mutu to babu wani gwaji a ci gaba da zuwa yin gwajin Dr. Kalladile Mariana, babbar likita ce ita ma a asibitin Klinik Afuwa, ta yaba da cika alkawara da jajircewa na Dr. Ramutullahi sisi. Daraktar gidan likita klinik afuwa mace ce mai hazaƙa sosai, kuma yadda take son aiki ya yi kyau yana birge ni sosai. Tana da ƙwarewa, tana da kirki, kuma hakan ya sa ina alfaharin aiki a ƙarƙashin ikonta. Tana son ƙwarewa, kuma ta fi sanya ƙwarewa da girmama juna gaban komai cikin aiki da kuma tsakanin ma'aikatan klinik afuwa. Dr. Ramtulai Job Sise ta yi kira ga dukkanin mutane da su yi gwajin sankaran mama domin idan aka gano cutar da wuri akwai sa'a ta samun lafiya da wuri kuma hakan zai rage illar da ke tattare da ita cutar a cewar ta. To madalla yana ina son ji ra'ayoyinku a game da tarihin ita wagga mata Dr. Ramatullahi sise a game da kokarin da take yi wajen kokowa da ita wannan cuta. Eh musamman da ku hajiya ita. abin na farko dai abu mai kyau ne tun da game da lahiyar mata ce mhm. na biyu kuma abu ne wanga aikin da yana taɓo mutane iya ta yadda baka tsammani mhm. kenan abu ne wanda an saba ana yi mun gane ana taɓo likita kaman an lokacin ya kai ana sibilan kamar likitoci haka haka haka mm, mm, mm. sai a ce to ana so a yi kamfani da mas kamar don saboda a taɓo mutane jama'a kuma a wannan lokacin mutane da dama suna zuwa kuma yawara kidan saboda yekuwan nan da ake yi kenan mutane da yawa za a samu a taɓo ya yi wanda zai kakan shi likita kaɗai ka gan shi ka faɗa mai to shi wa inga shiga za a yi lungu-lungu a ce akwai depistage ana yi kenan kaga kowa duk mai so zai tahi a can mutumin wani abu da bai sani ba zai jiya kenan zai gani kuma ta yadda ake yi a can za a gamu da tana yiwa wanda yana dauke da ma alamomin cutan da bai ma san da shi ba mhm, mhm. basu na taba gani wani example wata mace hakanan daga tahiya ta raki wata ta yi ashe tana da cutan kansar dikol tana a debi mm. aka gani ga an kai preleve nan da nan yanzu haka zancen na ta yi shekara goma sha nan tana rayuwarta mm, mm, to kun gani a irin wa'in abubuwa wani yana dauke da shi sai a aza wani cuta daban ne yana yawo da shi kun ga sai a gwaji za a sani a tsaye ba a iya sani kenan wannan aiki ne wanda za mu iya cewa kenan Dr. Ramatullahi abun kwarai ne ta kenan a ci gaba da yi na saboda rigakafi. To madalla ita. Eh doktor uh, tarihin Ramatullahi Sise mm. wadda ta kasance shugabar asibiti mai zaman kanshi afuwa kuma suka yi abubuwa da dama dangance da wannan watan October Rose bisa waye kan mata kan gujin cutar kansa na mama. Me za ku kara muna bisa tarihin eh, nata? To gaskiya eh, na saurari na ga ta taka rawa gani. Mm-hmm. muna fatan sauran likitoci masu zaman kansu ko sauran likita masu zaman kansu su masu su bi sawunta eh, don saboda kawai cuta an aka yi rigakafin aka ce muku abin zai hizo mana da sauki kuma zai hizo ma dan malati da sauki kuma zai hizo ma iyali da sauki kuma shi ma gwamnati abin zai hizo mishi da sauki tunda kuɗin da za a sa amma wanda ya kamu da cutar inzin nan mhm. magani ba ɗaya bane da kuɗin da za a sa amma wanda cutar ta shiga cikin jikin shi kenan akwai ragowa da yawa mm. to ina ganin cewa dai kahin mu yi sallama da ku kwata-kwata a cikin shirin zan so in shi ra'ayoyinku ɗan bayan ɗaya me kuke ganin cewa idan an bashi tasiri an bashi mahimmanci ita wannan cuta ta sankarau na mama cutar daji ta mama za mu iya zowa ko da a murkushe ta kwata-kwata ya zama to cewa kowace shekara an samu ragowar masu fama da wannan cuta ita e, wace shawara ce za ku ba mu to shawara ita ce dai kamfankin na wanda ake nan gayi kamar wanda aka yi a clinic afuwan nan mhm. kenan a samu lokuta ana yin shi mm. haka a likitoti gungu-gungu ko mhm. ina ne mhm. a yi wayewar kai don saboda mutane su gane mhm. kamar yadda mun ka haɗi ne shi rigakahi ya yi magani kenan abin da za mu haɗi kenan ko wayan kai ya yawa a cikin jama'a da su zaman mata a waye musu kai a ko ina to madalla mun gode sosai ita doktor micece shawarar ku a game da wato ita wannan cutar me kamata a ba ƙarfi don a samu ya zama to cewa an shago kanta to madalla eh, yanzu dai masu ilimi da suka yi bincike suka gani eh, sun tabbata da ciwon daji a ɗauki ma ciwon daji gaba ɗaya mhm. aka ce kashi talatin ko hamsin ana iya rigakafin ciwon daji na kowane sashe na jiki mhm, mhm. kenan menene rigakafi kenan abin da yake haddasa shi ana iya guje mushi ku ɗauka yanzu ku ɗauki kawo ciwon dajin mama mene yake iya haddasa shi ka akwai mata da suke abin da ake ce ma rigakafi na daukan ciki contraceptive so mm. estroprogestative ko akasari in mace ta yi shi tsawon shekaru masu yawa mm-hmm. yana iya kawo matsala mm. kun gane yana yanzu akwai abin da ake ce ma dispositive intrauterine ko mm-hmm. eh, su search form suna sa shi ko gynecolog mm. ko abin da ake sa a wajen ma'aihuwa saboda mace in tana so ta yi rigakafi in tana so ta sa sarari tsakanin aihuwa yawa to kun gani maimakon a sha contraception ana iya zuwa a sa dispositive intrauterine akwai abin da ake ce maka yawanci mata wanda ake ce abin da ake ce obesity masu masu jiki masu kitse da yawa cikin jikinsu wannan ma ya kawo ciwon dajin mama kun gane akwai yawan zama babu motsa jiki babu wani shiga da huta mm. kun gane kenan ana iya yin sport duk sati akwai ana iya awa da hamsin ko yadda haka nan na mhm, motsa mhm, jiki ana motsa jiki ana motsa jiki shi yasa a lokacin da ake otorol ke ga ana dan tahiya ana dan mhm, motsa jiki ko tahiya ana gaggawa ana dan guje-guje eh kuma hallo akwai yawanci akwai wasan su ci kitse haka na busashi. shi ma nan bai da kyau cikin shi yana iya kawo da shi kun gane kenan akwai akwai abu da yawa da ya kamata a kiyaye a kiyaye shi kun gani za a yi rigakai kenan kowa zai samu nutsuwa insha Allah To madalla duka duka dai a nan muka zo ƙarshen muhawarar ta hilin mata ta studio Kalangu ta wannan karon wadda ta yi tsokaci kan batun rigakafi da gwajin cutar ta daji na mama da na mahaifa shin wani ci gaba ne aka samu kamar kurji daga bakin bakin namu gwaji shine babban rigakafi domin gwaji idan aka yi shi tun da wuri yakan sa a gano matsayin cutar sannan kuma a samu a magance shi a cikin lokaci. a madadin bakin namu cewa da ƙwararren likita a bangaren cutar kansa dr idi shefu alfazazi oncolog radiotherapist da kuma ungozuma uwar gidan lawali eta anasis ireka zama da ni hawa usman da na gabatar muku da shirin a madadin amina hassan ta taimaka mana a can kan na'ura gabaki ɗaya muke cin ku zambarin ku tare da shirin namu na matso kiji a yi saurare lahiya sai wani lokaci insha allah matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji kai kai kai wa nake gani haka safi yar uwa ke ce masha Allah na shima da ki ya ne kina lafiya alhamdulillah umma wallahi mun jima da juna kwarai kuwa an yabun kai shekara biyu ma tun bikin bebenki riduwar mm. ya ma yake da dama shi lahiyar shi lau na bar shi a gida umma kin san ba daɗi ka ringa yawo da yaro a bayanka abin da wuya gaskiya kina da gaskiya ni ma ba iyawa dan gaskiya wuya gare shi har dai ka zo kasuwa da yaro wallahi kenan tare da baban shi ki baro shi baban shi a'a shi ma ya kawo ni nan ya aje ni kasuwa ya wuce wajen wani fatiyar biki a ah, to shikenan To da wa ka baro jaririn? Halan um. dai mai reno gare ki. <laughs> Umma wallahi ban da mai reno yana kwana dai na hita sai na bar shi shi kadai gida. Shi kadai? Rinuwan inda bai ma cika shekara biyu ba. Ke bari ta da hankalinki sai da na rihe ƙohohi da makulli sannan na hito ba abin da zai same shi insha Allah kuma ba wanda zai je ya tada shi. Kin ga dama na zo ne in yi gaugawa in kare abin da zan yi direct in wuce gida amma sai na dan biya wajen tela na na doko riguna na kwamkin san akan hanyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Safi. Me aka An yi hakan ki daya kuwa. Ke wace irin uwa ce? To, Umma, me hankalin ki ya tashi haka? Dan na ce miki na bar riduwan shi kadai a gida. Me yake yi? abin da na saba barin shi haka nan shi kadai in zo in yi abubuwa na in koma kullum yana barcin shi kaman kaman wanda ya yi aikin duniya yanzu haka ma yana san yana barci ba abin da ya dame shi Gaskiya ni ban taɓa ganin uwa irin ki ba. To. Ƙaƙa ki tashi ki rihe yaro cikin ɗaki sannan ke ki hito hankalin ki kwanci salim alim kina yawo cikin gari. Anya kin san irin haɗarin da ke ɗauka kwa. Ƙoƙari ma gare ki. Ke umma a ji hankalinki babu wani abin da zai same shi. Kuma ba ƙarshen duniya ba ce don na bar riduwan shi kaɗai a gida. Kuma ba na farko ba ne matsala guda ɗaya ce in ya tashi da barci. amma kin gani shi yasa nake gaugawa kamin ya tashi na tahi na koma gida safi yaro ko barci yake ko horke yake bai kamata ba bai kamata ba sam ki bar yaro shi kadai cikin gida yaron da yake bukatar kulawa a ko da yaushe kin ga ɗanki ridwan zai iya tashi yayi ta kuka kuma wannan zai iya taɓa kwakwalwar shi taɓa kwakwalwa kuma ke ban ciki da wannan abun na nasaru ba komi ba ne shi dai larurar kwakwalwa ba ta san ba launin fatar mutu. ke bayan wannan ma ɗanki zai iya tashi ya taya miki wata barna cikin gida ba na miki fata amma zai iya jimuwa ya yanke ko kuma ya kawo wani haɗari da ake cewa haɗarin cikin gida haɗarin cikin gida kuma me wannan haɗarin cikin gida su ne misali wata gobara ko kuma yaro ya yanke ko ya ƙone ko kuma ya samu wani abu ya shaƙe shi wanda numfashin shi zai tsayawa yara suna da ɗan karen ƙunƙunto suna son su taɓa komi suna son su san komi yana iya ya ta cikin gwadalarki ya kunna gas gazikin nan kuma baya da kyawu sai ya shaƙe shi ko kuma ya sa huta ma cikin gidan gaba ɗaya. kai subhanallahi subhanallahi allah ya kiyaye mu umma idan danki ki bani tsoro ne kike haɗi mini wannan abu da allah bari ban na so ba da in baki tsoro bane ba gora ko kuma dan ina miki wani mummunan hwata amma ya kamata ki gane kuma ki kula ki daina barin yaron ki shi kaɗai a cikin gida. Ba abu bane mai kyau. Kina iya idan za ki huta, ki ta ki kai ma makotan ki shi kamin ki ƙare yawon ki. Ko kuma ki samo mai reno ta kwarai ingantacciya ta gari. Wallahi kina da gaskiya. abin da kika haɗi mini wannan ya taɓa ni ban ma san ba ko na ci gaba da sayayyan kayan nan yanzu abin da nake so kawai komawa gida in je in ga yadda riduwa yake wayo Allah ka aje ma a ce wani abu ya same shi na san dai lahiyar shi lau kwantar da hankalinki safi insha Allah kin isko shi lahiya ki maza dai ki shi gida Allah ya kiyaye ɗanki amin amin taxi taxi taxi haro banda